jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da saduwa a wannan yammaci na ranar 19 ga watan ramadan hijira ta 443 wadda ta yi daidai da 20 ga watan 4 shekara ta 2022 ta miladiya yau za mu yi majalisi na goma sha a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a kafin mu fara yau zamu mu tashi aya ta saba'in da takwas a cikin suratul qasas insha allah amma zamu mu amsa tambayoyi kafin mu amsa tambayoyi mun samu halartar sarki halifa muhammad sunusu na biyu da wakilcin falakin kano alhaji mustapha abba dama sarki yakan halarci wannan majalisi namu lokacin da muke yin tafsiri na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a cikin ladan baki ɗaya Allah ya ƙara masa martaba Allah ya ƙara masa albarkar rayuwa da zurriya da arziki ku khairan Allah ya saka da alkhairi amin amin wannan tambayar da aka turo wannan yake Allah ya ƙara ma'an lafiya da imani da nisan kwana mai albarka amin ya hayyu ya kayyum malam tambaya ta ita ce malam dan Allah na ji kwanakin baya da suka shuɗe kace idan mutum zai yi na dare zai tsawaita tsayuwa da kuma sujjada to malam anan idan mutum ba shi da hadda zai iya yin nafula biyu sau biyu ya roki Allah bukatunsa shi ma wannan yayi malam za a karba na gode malam a sha ruwa lafiya ina ganin wato baka fahimci bayanin sosai ba cewa ne nafilar dare nau'i biyu ce akwai wadda ake tsawaita karatu a tsawaita ruku a tsawaita sujada to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wace sallah ce tafi yace tulul qunut to irin wannan sallar yake nufi da haka idan Allah ya baka hadda alqur'ani ko zaka karanta daga mushaf ka tsawaita tsayuwa ka tsawaita ruku ka tsawaita sujada wannan ya fi lada domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ɗaya nau'in kuma shine ka yawaita sujada gajajjerun raka'a ka yawaita sujada to ita ma tana da alherin ta babba shine ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka roke ni abin da kake so sai ce ina son makwabtaka da kai a cikin aljanna ya ce babu wani abu in banda wannan ya ce ke nan wannan ya ce to ka taimake ni ta bangaren ka da yawan sujada to shine malamai suke fassara yawan sujada da irin wannan nafilar idan kai nafila daga jarjerun raka'a maimakon kai raka'a biyu dogaye sai kai raka'a takwas alal sau da aka maimakon a cikin dare kai raka'a takwas watakila sai kai raka'a arba'in raka'a hamsin to ka samu jada mai yawa to shi ma wannan alheri to har ma malamai suna saɓani wanne ne ya fi a yi ƙananan raka'o'i da tare da tsawaitawa ko kuwa a raka'o'i masu yawa tare da ta karatu wanne ne ya fi to amma saboda akwai magana annabi sallallahu alaihi wasallam raba gardama tun da shi ne ya yace tsulul kunut wadda mutum zai yi da tsawo din tafi amma sai mutum ya rinka wani lokaci waɗansu sukan ce mutum ya haɗa biyun idan da rana ne mutum zai yi nafila to ya yi mai yawa ya yawaita raka'o'i kamar ya samu lokaci raran lokaci tsakanin azahar da la'asar ya ke yin rakawoyi shine wannan ne zai sa ka gane abin da aka ruwaito cewa imamu ahmad suna eh, yana a rana yana raka ɗari uku ta sallah kafin larurar duka da ake masa saboda tambayar da ake masa ya tsaya a kan sunna ya koma yana a ɗari da hamsin amma a ɗari uku yake to kamar da rana sai mutum ya tsawaita amma da daddare sai ya yawaita kai da daddare sai mutum ya tsawaita musamman Allah ya bashi alkur'ani Allah ya bashi hadda alkur'ani to ya yi ta da tsawon raka'a a raka'a takwas kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shafa'i da wutri raka'a uku to wannan shine yafi a in yayi ta da irin wannan sifar yayi karatu mai tsawo yayi ruku'u mai tsawo da zai dade yana tasbihi yayi sujada mai tsawo da zai daɗe yana tasbihi yana addu'a to wannan ya fi eh, to da daddare kaga mutum ya haɗa dubiyan da rana ya yi kasratu sujud da daddare ya yi tsulul qunut saboda ka duk alherin da ke cikin ƙaunukan guda biyu ya samu eh, to kuma dama ka'idar addini maqsudu shari'a yadda za ka samu maslaha biyu ya fi ka ka dauki ka ajiye ɗayar na'am na'am ko da farkon dare ne a in dai an fi son jirgin ta karshen dare eh farkon daren sai ka yawaita karshen dare sai ka tsawaita <laughs> yake sannan dan Allah malam ina so a yi mun karin bayani gani da wannan malam ya halatta mutum yayin da yake addu'a ya ce dan ismullahil a'azam ko kuma ya ce dan kyawawan sunayen Allah maɗaukaka, Allah ya biya masa bukatunsa malam ya halatta hakan ko kuwa eh, ya halatta ba wai ka ce dan su ba ka ce ina roƙonka da sunanka kyakkyawa ina roƙonka Allah ina roƙonka da sunanka ismul da sunanka al-azimul a'azam ko kuma ina roƙonka da sifofinka madaukaka da sunayenka kyawawa duk ana iya yi ana duk kana iya yi babu wani abu ni abin ban san abin da yasa ya hararo wani abu da yake gani bai dace ba har ya so sa masa a zuciya wannan tambayar babu laifi na'am sannan wannan ce Allah ya kara wa malam lafiya da imani da nisan kwana mai albarka amin malam dan Allah tambaya ta ita ce shin babu laifi idan mutum ya sanya wannan abin da ake dora alkur'ani a kansa mutum ya tashi ya tashi kai da shi na gode a sharuwa lafiya ya matashin kai da shi amma sai ce ya tashi kai da shi to gaskiya waɗansu daga cikin malamai suna tsanantawa sun ce duk abin da ga an kawo masallaci wakafi ne to kuma wakati za a tsaya da wajen amfani da shi ne da niyyar ne shi wanda ya yi irin wannan na ƙur'anin na a kujera alƙur'ani da ake ɗorawa ya yi ne don a ɗora ƙur'ani a yi tilawa a kai ko littafin ilimi don a halarta ba a yi matashi da shi ba saura ka idan mutum ya matashi da shi kamar ya yi ta'addanci kenan ya yi tasarrufi a cikin abin da ba shi da iko a kai don ba a baka izini kai wannan ba abin da aka baka izini shi ne kai wannan malamin mu Sheikh Muhammad al-Muktar yana tsanantawa akan wannan yana hanawa yana cewa idan mutum ya zo irin wannan kursi din da ake yi na da ake dora alkur'ani to kada mutum ya matashi da shi hmm, kada mutum ya matashi da shi domin yin haka ya yi amfani da wakafi ba tare da ya cancance shi ba kamar ka je ne gidan da aka bayar wakafi gidan da aka ce wakafi ne na mahaddatan alkur'ani ba bakonsu ba kai kuma ba mahaddaci ba ba ka ciki ka je ka mayar da wajen gidan kwananka ka yi ta'addanci ko ba ka yi ta'addanci ba to ce kamar wannan ne to wannan shine wara'u shine tsantseni da ka mutum ya kula na'am tishu wai tishu ya ɗiba da yawa ya fitar da shi daga masallaci a to ai mai tufi ya kawo ne don a share majina sawan ka share a cikin masallaci ko a wajen masallaci ya baka kar mu tsananta a wannan bangaren <laughs> to wannan ya ce sa dan Allah alaramma dan Allah alaramma mai jan baki mai ja masa baki yana da complete qira'a idan akwai dan Allah da wani suna za mu yi sakin domin saukewa idan kuma babu muna roƙon alaran ma ya yi mana ko da izuzzukan ƙasa ne na gode a sharuwa lafiya don Allah malam ka sani a cikin addu'o'inka to Allah ya mana albarka a gaba daya to an ramma kaji bukatar an ramma ai ba shi da ita a YouTube a cd to kaji tana nan a cikin cd sai ka samu kuma muna da ita ko to shi kenan to alhamdulillah da haka ba ma surorin kasa ba gabaki daya ana da ita kamila Allah ya kara albarka bismillah arrahman amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن Allah ya ce ƙala inna ma'uci tuhu ala ilmin indi faruna sai ya ce inna ma'uci tuhu ala ilmin indi wannan dukiya an bani ita ce kaɗai saboda wani ilimi da ya tabbata a wajena Allah ya ce awalam ya alam to shin bai sani ba ne an Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthar jam'a shin bai sani ba ne cewa Allah ya riga ya halakar da wanda suka fi shi ƙarfi kuma suka fi shi tara dukiya wato da gabaninsa a cikin alƙaryatu a cikin al'umomi wannan wato Allah ya ba mu hikayar shine raddin da ƙaro na ya ma mutanen annabi musa mutanensa yadda suke masa nasiha sun yi masa nasiha a kan da abubuwa guda biyar na farko dai la tafra ka daina tsananin farin ciki mai wuce iyaka akan abin da kake da shi na duniya kullum kana cikin ba abin da yake gabanka in ban da farin ciki da annashuwa akan abin da ka samu na duniya domin Allah baya son masu fariya wanda zai sake kai fariya Allah baya san masu fariya na biyu suka ce ka nemi lahira da dukiyar da Allah ya baka na uku ya halatta ka nemi duniyarka ka nemi rayuwarka ba tare da barna ba ba tare da ka takura ma kanka ba na hudu ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka irin yadda Allah ya maka kyautayi to kai ma ka kyautata ka kyautata kuma ba faɗi da zaka kyautata ba domin abin da suke ake nufi kyautatawar ita kanta da kowa ta rakaya alheri ce shi insani Allah ya rubuta shi akan komai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na biyar kada ka nemi yin barna a bayan kasa nasihohi masu tsada da duk wanda wato ake masa wannan nasiha an nufe shi da alheri musamman wanda Allah ya bashi dukiya wanda duk Allah ya shi dukiya yana da kyau ya yi kansa nasiha da nasihohin da Allah ya ma da Allah ya ambata cewa mutanen karuna sun yi masa wannan nasihohi abubuwa guda biyar ne to maimakon ya karɓi nasiha sai ya ce ai wannan dukiya da kuke gani an bani ita ce bisa wani ilimi da nake da shi to a nan wajen fuska uku malamai suka ambata ni ilimi na fuskar farko suka ce saboda shi Allah ya bashi ilimin attaura sun ya daga cikin mutanen annabi Musa yana da kuma kyakkyawan sauti wajen karanta ta yana da ilimin attaura saboda haka yace ai ilimin da nake da shi ne shine yasa aka bani wannan dukiyar na biyu ma'anar ilimin da yake da shi shine wai ilimin da ya sani na neman dukiya ya san hanyar neman dukiya ya san business admin ya san commerce ya san economy shi ne yake takawo da shi yake takama da shi na uku yana cewa wai Allah ya san cewar ni na cancanci dukiya shi yasa ya bani ala ilmin indi akan wani ilimi da ya tabbata a waje na da yake wajen Allah ya san cewa na cancanci wannan dukiya to a zahir daga cikin wannan shine maksudinsa shine makasudin da Allah ya ambata cewa kafirai haka suke wajen ganin kan cewar in sun sami ilimi sun samu in sun samu dukiya sun samu ne saboda wani abu na ilimi da suke da shi wanda sauran mutane ba su da shi Allah ta'ala ya ce fa idza masal insana dhurrun fa idza masal insana dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktharuhum la ya'lamun mutum idan mummuna ta shafe shi sai ya kira mu in ji Allah sannan idan muka musanya wannan mummunan da kyakkyawa sai ce a ai wannan abin da aka bani na shimfiɗa arziki an bani ne saboda wani ilimi da nake da shi saboda wani ilimi nawa to Allah ya ce fitina ce sai dai mafiya yawan su ba su sani ba to wannan shine halin <clears throat> halin halin kafirai da waɗanda kuma suke jahiltar lamarin Allah cewa shi Allah jalla wa'ala idan ya ba ta dukiya ba ya ba ta dukiya ba ne don yana so ya girmama in ya takura maka ba ya takura maka ba ne don yana so ya azabtar da kai ko kaɗan girmamawa da takurawa ba ta da alaƙa da dukiyar da Allah ya ba baka wannan rabo ne da Allah yake da kanka fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani mutum ɗan adam idan Allah ya ba shi dukiya ya girmama shi ya ni'imta shi sai ce eh ubangiji na ya girmama ni ya karrama ni wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana idan kuma ya jarabce shi ya masa jarabawa sai ya kuntata arziki a gare shi sai ce ubangiji na ya tozarta ni Allah ya ce kalla abin duk ba haka yake ba duk ba haka yake ba ka duba me kake yi da dukiyar Allah ya baka ka duba kuma wani hali take shiga tare da Allah in Allah ya kuntata maka shine abin da zaka duba to shi yasa matakin farko mutum ya san abin da Allah ta'ala yake gaya mana a suratul nahl wa ma bikum min ni'matin fa min Allah babu wani abu na ni'ima da kuke da shi face daga Allah yake duk abin da kuke shi ni'ima daga Allah matakin farko na gode ma Allah ka kasancewar abin da Allah ya maka na ni'ima daga Allah ne ba dan kana da wayo ba ba dan kana da sani ba ba don kana da basira ba ba don ka cancanci wannan abin a baka ba nawa ne in cancanta ce nawa ne suka fi ka Allah ya ɗauke amma kai ya bama kuma ku lura misalin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu na al'akra aqra wal mai sanko <clears throat> baras da mai sanko da makaho wanda Allah ya turo musu mala'ika ya jarabta shi ya zo ya sami mai cutar bara ya ce wani abu ka fi so ya ce wallahi ba abinda nake so irin a bani fata kyakkyawa lafiyayya mutane su daina kyamata ta in sun ganni kamar yadda ake gudu daga mai zuwa abinda nake so kenan ya ce shi kenan ya ce shi kenan sai ya shafa shi shi kenan sai dawo da lafiyayyen fata ya ce ta wace irin dukiya kake so ya ce raƙuma aka ba shi raƙuma ya zo mai sanko yace me kake so yace in sami kyakkyawan gashi inda zan iya fitowa ina ado da gashi ba kullum ina sanye da hula ba sai ya shafa shi sai gashi ya dawo da gashi kyakkyawa yace wace dukiya kake so yace yace shanu sai ba shi shanu ya zo wajen makaho yace me ni kake so a rayuwarka yace Allah ya dawo min da ido na in rinka ganin mutane in rinka ganin kewaye da ni sai ya shafa yace ba ka da wata bukata sai wani yace ita kenan ya shafa shi sai Allah ya dawo masa da ganinsa ya ba shi dukiya ya ce wace dukiya kake so ya ce awaki ya ba shi dukiyar tumakai sai ya dawo a sifar kowanne daga cikin su ya dawo a sifar mai cutar baras ya zo wajen wannan wanda da yake cikin baras ya ce ka bani daga cikin dukiyar da Allah ya ba ta mutum ne maka matafi hanya ta yanke min ka bani abin da raƙuni guda ɗaya da zan isa zuwa garinmu sai ce kai bukatu sun yi yawa bukatu sun yi yawa je ka babu hali sai ce aiku kamar na san ba kai ne wanda za kake mai kasu a mai ciwon baras ba mai cutar kazuwa kuturta sai Allah ya dawo maka ya baka kyakkyawan fata ya baka arziki ya ba da baka da komai Allah ya baka wanda dukiya sai ce kai wannan dukiya da ka gani gadanta ne daga mai girma zuwa mai girma rituhu min kabirin an kabirin haka ya faɗa wai gada yi kace to in ƙarya kake a kan abin da kake faɗa Allah ya mai da kai yadda kake da sai Allah ya mai da shi yadda yake da ya tafi da dukiyar ya zo wajen mai sanko shi ma ya gaya masa shi ma ya faɗi kamar yadda wancan ya faɗa ya zo wajen makaho makaho ya ce kwarai daban da komai Allah ya bani makaho ne ni Allah ya dawo min da ganiya in dai ka tambaye ni abu dan Allah wallahi ba zan sa ka shiga cikin wata wahala ba akan abin da ka roƙa dan Allah dauki abin da kake so sai ce rike dukiyarka yace jarabawa ce Allah ya muku da kai da abokanka kaci su kuma sun fadi to ka duba ka gani wani ba shine halin ƙaronu ba yace wariftuhu likabirin an kabirin gada na yi iyaye da kakanni wato yana musun cewa Allah ne ya bashi to babban abu mataki na farko na godiyar Allah ka san cewa Allah ne ya maka ni'imar nan ba dan ka iya ba ba dan ka cancanta ba ba dan ka sani ba ba dan wani abu ba ba dan wani nasu abu wanda yake daga gare ka ba dan nufin Allah kawai wannan shine matakin farko na godiyar Allah godiya ta zamanto a zuciya a zuciyarka cewa ni'imar da Allah ya maka daga Allah ce kuma ku bar mamakin cewa wannan abin kamar mai saukin fada amma ga wanda yake cikin wannan ni'imar ya san mujahadar da ya kamata ya ya san mujahadar da ake kan wannan saboda shaidan zai rinka zuwa maka ka ji wata ran wajen cika baki sai ka ji mutum ka saki wata kalma hmm? sai ka ji ka saki wata kalma wadda za ta nuna rashin sallama ma Allah akan wannan to kuma shine abin da ake gudu ka faɗi kalma ta fushin Allah baka damu da ita ba amma sai ta kai ka inda baka tsammani a cikin azabar Allah saboda haka mutum ya kula da abin da ke fita daga cikin bakinsa musamman in yana halin fushi a halin fushi wani lokaci irin wannan yake zuwa ka rinka yi makanka linzami ka tauna magana kafin ka faɗa musamman abin da ya danganci janibin Allah jalla wa'ala sai ladabi tare da Allah to kaga wannan rashin ladabi da ma Allah yace inna ma utituhu ala ilmin indi to Allah ya masa wa'azi yace to yanzu shi bai sani ba cewa Allah ya halakar da a cikin al'umomi da yawa waɗanda yake sun fi shi ƙarfi kuma sun fi shi tara dukiya ko kuma sun fi shi jama'a wa aksaru jama'a aljama'a ai jam'un lil mal ko kuma wa aksaru jama'a duk ma'anar biyu za ta ɗauka wannan yana daga cikin arzikin alkur'ani wato ya sun fi shi yawan sun fi shi ƙarfi kuma sun fi shi tara dukiya in yana takama da tara dukiya wanda har Allah ya ambata mabuɗin taskarsa sun fi ƙarfin mutum majiya ƙarfi masu yawa ta ɗauke ta saboda yawanta to akwai wanda waɗanda yake sun fi shi tara dukiya Allah ya halaka su kuma bayan wannan wanda ya fi su tara jama'a tunda in ya tashi fita an ce mutane kamar yadda ya zo a cikin attaura mutane 250 haka hashiyar su take giwarsa sun san akwai ana yin giwar sarki wanda suke tawagarsa tare da shi to in ya fito karuna wanda suke tafi tare da shi sun fi 250 to shi yasa sai Allah ya yi masa sandihi daga wannan wa aksaru jama'a sun fi shi tara jama'a wanda in sun fita in tare jama'a ne sun fi shi hmm. tunda kaga alamar mulki da alamar dukiya shine mai mulki da mai dukiya ya fi karfin ya tafi shi kadai dole akwai masu kewaye da shi ko ina gaba da baya dama da hauni ana tafi tare da shi to wannan ya sanya masa wannan izza kuma ku lura Allah madaukakin sarki yana ya bude wannan surar da fir'auna inna fir'auna ala fil ard fir'auna yayi dagawa yayi girman kai a bayan kasa to kuma kissa qarun Allah madaukakin sarki ya ambace ta domin haƙurƙurtarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda masu mallakar duniya a cikin Quraysh suna aibata shi da cewa waɗanda suke bin sa su da komai su kuma su ne suke da komai saboda haka inda abin da ya zo da shi gaskiya ne ai su ya kamata a ce sun bi ko su ya kamata a ce an bama to wannan tinkahon nasu saboda abin da suke da shi na duniya Allah yake nuna duniyar ba komai bace shi yasa ma a cikin surar Allah yake cewa wa ka'ayyin min qaryati wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha alqaryatu da yawa muka halakar wanda suka yi wato suka yi a girman kai wajen rashin suka yi fariya da ni'imar rayuwa da Allah ya ba su to kamar yadda shi ya yi fariya da ni'imar rayuwa yake cewa iliminsa ne Allah ya ba shi to shi ne Allah ya ce wala yus'alu an dhunubihim almujrimun mujrimai ba a tambaye su kan laifin wato laifin duk wanda yake mai saban Allah ba sai ka tambaye shi laifin sa ba barnarsa a bayyana take saboda haka ranar alkiyama ba za a tambaye su akan laifin su ba bal za a yi musu azaba ne hisab ba sai an yi hisabi ba za a yi musu azaba saboda laifinsu abu ne wanda yake a bayyane yake wato <clears throat> Allah maɗaukacin sarki zai musu azaba bagtatan ba tare da ya azabtar da su ba ba tare da ya tsaya ya tambaye su ba cewa kai ba an yi maka wa'azi ba me yasa baka ji ba a'a in aka riga aka tsayar da hujja a kanka to idan azabar Allah ta zo haka za ta zo ta kama ka bagatatan kamar yadda za mu gani akan ne Allah ta'ala yace وخرج الذين يريدون الحياة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها

Allah yake fa ala qaumihi fi zinati sai qarun ya fito cikin jama'arsa fi zinatihi a cikin kawarsa a cikin adonsa da kawarsa tare da wato rundunoninsa wanda suke tare da shi yana ne alfahari qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya waɗanda suke nufin rayuwar duniya sai suka ce ya laita lana mitla ma utiya qarun kai can mu kai can mu ina ma a ce muna da irin abin da qarunu yake da shi innahu ladu hawzin azim lalle qarunu mai babban rabo ne wa qala alladhina utul ilm waɗanda muka waɗanda kuma aka basu ilimi sai suka ce wai wailakum kai canku sawabullahi khairun liman amana sakamakon Allah shi shine yafi alkhairi ga duk wanda yayi imani wa amila salihan kuma ya aikata kyakkyawa wala yulqaha illa as-sabirun amma babu wanda zai kai ya zuwa ga ba wanda za a datar da shi da wannan zance da muke gaya muku da kuma wannan matsayi na sakamakon lahira illa sabirun sai masu haƙuri sai masu yin haƙuri akan da'ar Allah masu yin haƙuri ga barin sabon Allah Allah ya ce fa hasafna bihi wa bidarihi al-ard sai muka kifte shi da shi da gidansa muka kifte kasa da shi wato ma'anar kispewa wato ƙasa ta dare ta haɗiye shi da ita ƙasar kanta wato ta lime cikin duniya da shi da gidan nasa kawai iyakar nan wajen wato sai su nutse a cikin ƙasa ma kana lahu min fi'a to babu wata runduna babu wata jama'a ta mataimaka da ta kasance tare da shi yansurunahu min dunillah da suke taimakonsa koma ba Allah ba ma kana min muntasirin ko bai zama wato a cikin waɗanda ake ba su taimako ba wato cikin wanda sun bi hanyar da taimakon Allah zai sauko musu baya cikin wannan to wannan shine kissar qarun ya fita cikin mutanensa yana cikin fankama da da wato kawarsa kamar yadda cewa Abdullahi yake faɗa yake cewa ya fita da mabiyansa masu yawa a haye kowa yana haye da kan abin hawansa suna sun yi ado da tufafin zinare da alharini akan dawaki da alfadarai wanda suna takama suna tafiya irin ta takama tare da shi kuma akwai kili waɗanda suke sun yi shiga irin tasa to wannan fitar sai mutane suka suka shi biyu amawan mutane waɗanda yake ba su da sanin ga su dai bani isra'il ne muminai ne amma kuma masu son duniya saboda a cikin muminai akan samu masu son duniya hmm? za a samu masu son duniya wanda duniya ta tsoka ne musu ido sai suka ce ina ma a ce mu ma an ba mu irin abin da aka ba mu karo ne suka ganci suka ce kai Allah ya raba ya bashi ina ma a ce muna da shi to a hakika wannan me babban rabo ne to kun ga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duniyar nan mutum kudi ne a cikin ta mutum da Allah ya bashi ilimi ya bashi dukiya saboda haka yana neman dukiya ta hanyar ta hanyar sani kuma yana sanya dukiyar da abinda iliminsa ya bashi yana sadar da zumunci da dukiyar ya san cewa akwai haƙƙin Allah a ciki to wannan shine a matsayi wanda ya fi kowanne ɗaukaka sai kuma mutum da Allah ya bashi dukiya amma bai bashi duniya ba yana duban wancan da Allah ya bashi ilimi da dukiya da yake aikin alheri da dukiyar yana cewa ina ma Allah ni ma ya bani dukiya ne irin aikinsa ya ce to matsayin su ɗaya na uku mutumin da Allah ya ba shi dukiya amma bai ba shi sani ba don haka yana kutsawa cikin dukiyarsa da san ransa baya sanin cewa Allah yana da haƙƙi a cikin dukiyarsa baya da zumunci da wannan dukiyar to wannan shine a mafi munin matsayi sai kuma wanda Allah bai ba dukiya bai bai ba ilimi ba yana duban wannan wanda Allah ya bashi dukiya bai bashi ilimi ba yana barna da dukiya yana cewa ina ma ni ma Allah ya bani ne irin ta sa alhaji wani to yake matsayin su daya a wajen watsewa so da haka kana zaune cikin sutura amma sai ka ji kaje kaje ka zamanto irin karuna saboda kana sha'awar karuna to kun ga shi yasa kullum muke muke muku gargadi akan celebrity ko kana zaune cikin cikin aminci kana hango wani shaidani can an ba shi miliyoyi saboda rawa kake kai ma ina ma kai ne shi kai ma kai rawa irin tasa kai ma a baka irin tasa ka sami motoci irin nasa ka samu yan mata irin nasa ka samu kaza irin nasa sai ka koma baka yi ba amma da wannan mummunan niyyar taka ka kai matsayinsa. annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa yace ad-dunya li arba'ata nafar li arba'ata nafar li'ar duniya li'ar ba'ati nafar duniya ga wato mutane hudu ce shine ya ambace su to kaga waɗannan kenan alladina yuriduna alhayatad duniya sa cewa ina ma a bamu irin abin da aka ba mu tsaro hakika mai babban rabo ne amma waɗanda aka ba su ilimi kuwa wato waɗanda aka ba su ilimi na sanin Allah da sanin al'amarin Allah shine ilimin qalan ladina utul ilm tunda ana maganan masu imani ne mutanen annabi Isa annabi Musa shi yasa ba a ce wa qalan ladina utul ilma wal imana ba kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul rum rana alkiyama wa qalan ladina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th nan ba a ce wa qalan ladina utul ilma wal imana ba saboda ai mutanen annabi Musa ne dama suna da imani abin da ya keɓance su da sauran waɗancan alladina yuriduna hayatar dunya ilimi saboda haka wani yana nuna kan cewa in dai kana da ilimi na sanin Allah da sanin al'amarin Allah to ko in dai ilimin ka na gaskiya ne to bai kamata ka zamanto duniya ita ce a gaban ka ba duniya ita ce manufar ka ba ilimin Allah da ilimin al'amarin Allah zai sanya ka ka fifita lahira akan duniya idan kana da ilimi na Allah da kuma sha'an da ilimin sanin Allah da ilimin sanin al'amarin Allah amma kana fifita duniya akan lahira to hakika iliminka karatu ne kawai ba ilimi ba domin gashi abinda ilimin yake wajabtawa shine suka ce wailakum suka yi wa'azi wai kalma ce ta azaba amma nan tana nufin kalma ce ta tausayi wato miskin wato kai canku bi ma'ana haba ya miskinai miskin kai wato kalma ce ta tausayawa wato ku ji ku tausaya ma sakamakon Allah ya fi ga wanda ya imani da Allah kuma ya yi kyakkyawan aiki wato sakamakon da Allah zai ba a lahira ya fi wannan abin da kuke gani na ƙaro ne domin wannan abin da kuke gani na ƙaro ne duk yawansa duk girmansa mai ƙarewa ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ilimin da za mu ɗauki duniyar akan ba komai ba kuma Allah ya ce mana wa'azi la yaghurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil kada wato jujjuyawar waɗanda suke kafirai ya rudar da kai a cikin duniya jin daɗi ne ɗan kankani kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kanat dunya law kanat tazinu inda Allah janaha ba'ud ma saqa kafiran fiha sharbata ma da duniya a wajen Allah tana da nauyin fuffuken sauro da Allah ba zai ba mu kafiri ko furguwa guda ɗaya ya sha ba saboda rahamar Allah ce wadda take bata cancanci kowa ba sai wanda yake wato ya yi imani da Allah ya san Allah saboda haka duniya ba ta kai komai ba a wajen Allah to shi yasa kaga waɗanda Allah ya ba su ilimin sanin Allah sai ga sun sai ga sun yi zuhudu sai ga abin da suke da shi na kaɗan ɗin na duniya sun wadata da shi kuma suna cikin farin ciki kuma fankama da ado da kawa ta duniya ba ta tsone musu ido in sun ga mai fankama da kawa da sauransu wannan ba zai dame su ba ka duba a ibn abi ba, gurgu ne baki ne mai shan inna amma shi ne babban malamin makka manyan almajiran abdullahi ibn abba ya zo lokacin alwalid ibn abdulmalik afon abdulmalik ibn marwan shi ne khalifa ya zo lokacin aikin hajji yana zaune a kan karagarsa a ta ibn abi ba yana shigowa sai ya miƙe masa ya je ya taro shi ya zo ya zaunar da shi tare da shi a akan karaga sarakuna da suka san kimar malamai ya zaunar da shi a akan karaga sai ce tambaye ni ka sai ya ce masa ka kula da almuhajirin wal ansar domin da su ne Allah ya zaunar da kai a wannan matsayi yace ka kula da Makka da Madina sannan ce ka kula da iyakokin musulmi kada ka bari a zo ma daular musulunci sanan wajen sai ce to ai wannan baka ta taka bukatar ka ba wannan duk bukatar waɗansu ka faɗa baka me ce ce ka bukatar yace gare ka ba ni da ita ga Allah kuwa ya santa sai ce duk wanda yake so ya ga girma ya zo ya ga wannan in ji abdulmalik ibn marwan to wanda suka san Allah to su duniya bata so ne musu ido to irin wannan ilimi shi muke hankolo mu ga kan cewa mun reni kanmu a kansa shine wa qala alladhina utul ilm to da suka faɗa aka da amma suka gaya musu wala yulqaha illa sabirun bab me kai wannan kai ne hakuri me hakuri akan halin da yake ciki kan cewa Allah zai musanya masa da kyakkyawa me hakuri akan ya ci gaba da bin Allah ya san cewar in ya mutu zai haɗu da Allah ne haɗuwa da Allah ko babu babu kamar ta inda ka zauna lafiya ne shi ya haƙuri akan barin sabo ya san in ya bar sabon nan babu abin da zai samu in ba alheri ba ya haƙuri ya ciji to shine ba wanda zai samu wannan sai mai haƙuri sai da haƙuri to Allah ta'ala ya ce sai muka nutsar da shi da shi da gidan nata muka kisse shi a cikin da ƙasa a babu kuma wani wanda zai taimake shi wato rundunonin nasa da shi da wanda suke tare da shi su kawai suka halaka kuma Allah ya yi wannan akan bani Isra'il suna gani to wannan shine abin da annar sallallahu alaihi wasallam yake ishara a hadisai da dama da suka zo cewa wani mutum yana tafiya a cikin tufafinsa na ado yana takama yana takama ya ƙayatar da kansa akan wannan sai Allah ya sanya ƙasa kawai ta dare ta haɗiye shi don haka yana jujjuyawa a cikinta ila yawmin kiyama to shi yasa a wato mutum in Allah ya baka duniya kada ke fariya da ita yi tawali ibn kafir ya ba ya sa wata kissa mai ban mamaki shi ma ya dauko ta ne a cikin littafin ibn al-mundur kitabul ajai littafin ban mamaki wai ya shiga masallacin najran wani wanda ya ambaci sunansa ya shiga cikin masallacin najran sai ga wani dan saurayi dogo mai cikar halitta kyakkyawa da shi sai ce kai kai saurayi Allah ya baka Allah ya baka kyan sifa Allah ya baka kyan kama sai ce ai Allah ma al'ajabi yake da ni Allah ma mamakin kamata yake yi ya faɗa maka yace suna zaune a wajen sai gashi yana tsankancewa yana tsankancewa yana tsankancewa sai da ya zama to abin za a ɗauke shi a hannu sai wani mutum ya zo ya dauke shi ya jefa shi cikin aljihu ya fita da shi wannan kissa ibnu kasir haka ya ambace ta mai ban mamaki ya ambace ta da isnadinta a wannan ba abin da yake gagara Allah bane ba abin da yake gagara Allah bane akan wanda ya nuna ma Allah a ya nuna ma Allah fariya da isa da tinkawo to Allah ta'ala yace آه وأصبح الذين تمنوا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون أن الله يرزق الرزق يقولون أن الله يرزق الرزق لمن يشاء

sai suka wayi gari suna cewa wato ajiya ana nufin a kafin a halakar da shi ajiya da ya fito cikin adon nasa domin wannan ayar tana nuna kan cewar a lokacin da ya fito yana wannan tinkahon a lokacin Allah ya halaka shi duk da akwai kisoshi na isra'iliyat wanda ibn kathir ya ambace su haka zalika a cikin ibn ashur ma ya ambata amma shi ya ciro daga cikin at sau da saboda haka wani daga cikin isra'iliyat babu mamaki cewa wato shi saboda shi karunu saboda hasada ga annabi musa ya riga ya kullaci cewa bari ya san yadda zai yi ya tozarta shi sai ya haɗa baki da wata karuwa ya bata kuɗi masu yawa ya ce musa zai zo cikin jama'a yana wa'azinka yana faɗan hukunce-hukuncen allah kuma na san zai ambaci zina in ya faɗi zina ki ce za ki ga maganar da zan yi ki zo ki shaida akan cewa ya yi zina da ki saboda haka da Musa ya zo yana wa'azi yana faɗa wanda yayi kaza kaza ne ya zo har kan zina sai ce ko kai ne kai sai annabi Musa ya ce ko ni sai ce to ga wannan kai zina da ita sai annabi Musa ya sallah a biyu ya tashi ya kalle ta yace ke abin da ya faɗa gaskiya ne yace ba gaskiya bane kuɗi ya bani yace in zo na faɗa a kanka kuɗi ya bani yace in zo in faɗi wannan magana a kanka sai annabi Musa yace ma Allah ya Allah sai ya yi addu'a a kan abin da ya yi mata ya ce Allah ga irin cutar da ya mu sai Allah maɗaukacin sarki ya wahayi gare shi cewa ya miƙa ya sanya ƙasa ta bi umarninsa duk umarnin da zai mata za ta yi shi ne ya ce ƙasa ta haɗiye shi kuma ta rinka haɗiye shi farko zuwa tafin ƙafarsa sannan zuwa gwiwarsa sannan zuwa cinyarsa sannan har zuwa makogaransa suna neman kan cewar a kyale su da tsira da shi da waɗanda suke tare da shi har kuma ta haɗiye su baki ɗaya to wannan Isra'ili ya ne amma kun ga zahirin alkur'ani kan cewar da ya fito yana wannan takamar Allah ya halaka shi kuma ya dace da abin da ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da wani mutum ya fito yana takama a cikin tufarsa yana mamakin kansa da kansa Allah ya nutsar da shi cikin ƙasa to idan wannan kissa da aka ambata ta annan Musa ta daga cikin kissoshin ahlul kitab wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini ai hikayar su amma in an ji kar a gaskata kar a ƙaryata kar ya zamanto ƙarya ce a gaskata ƙarya kar ya zamanto gaskiya ce a ƙaryata gaskiya saboda ka sai dai mu ji mu ce wallahu a'lam Allah ne mafi sani to wato da kashe garin randa aka halakar da karun sai waɗanda suke burin mukaminsu suke cewa ya laita lana misla ma utiya karunu wannan da suke faɗan haka sai suka wayi gari suna cewa wai ka ya sukur rizqa liman yasha wai wannan wai din tamu ta Hausawa ita ma haka take a tura a larabci wai wato abun mamaki mm, wai wato wannan abu da ban mamaki yake ashe Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayinsa kuma ya kuntata arziki ga wanda ya so laula an manna Allahu alaina da ba dan Allah ya yi baiwa a gare mu ba la khusifa khasafa bina laula an manna Allahu alaina la khasafa bina ko ko ba ita ce la khusifa bina ita ce ita ce qira'an nafi eh, la khasafa bina da ba dan Allah ya yi baiwa a gare mu ba da mu ma an kife kasa da mu wai ka annahu la yuflihul kafirun wai ashe al'amarin kafirai ba sa rabauta wato abin mamaki kafirai hakika ba sa rabauta to ka gani waɗanda duk wanda yake takama da duniya in Allah ya so shi da arziki tun anan sai Allah ya nuna maka cewa duniyar ba komai bace sai ya koma ya kama Allah sai ya koma ya kama Allah babu tabbas irin ka rike Allah amma ka rike duniya wallahi duniya ba uwar goyo bace duniya ba uwar goyo ba ce lokacin da kake tsammanin ka gama samunta lokacin za ka juya maka to ya Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan don mu izina to sannan sai Allah ya ce ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون الله تعالى يتي تلك الدار الآخرة تو وانشان جدا شيني جدا لاهرة ba na nan duniya ba wancan gidan da ake baku labari shine gidan lahira na ja'aluha muna sanya shi lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada muna sanya shi ga waɗanda ba sa nufin girman kai da ɗagawa a cikin ƙasa kuma ba sa nufin barna a cikin ƙasa sura ta fara da inna fir'auna a fil ard wato lahira ba ta fir'auna bace gidan lahira ga waɗanda ba sa neman tsankama da jiji da kai da girman kai al'ulu wato girman kai da barin gaskiya da girman kai akan bayan Allah da ɗagawa hmm. girman kai gabanin gaskiya shine a gaya maka gaskiya a ce kai har kai ne za ka zo ka gaya mana gaskiya to kuma je ka kai wa'azin a wani waje ba mu za ka yi ma wa'azi wannan shine girman kai da kuma batrul khalq da jin cewa ba a isa ba ba a isa ba kaga mutum ya zo sai an kalle shi an ga rigar da ya sa an ga irin takalmin da ya sa sai ka ga in ma ya yi sallama irin yadda za a amsa masa sallamar wato me ya kawo shi wannan cikin nan to waɗanda suke da halin jiji da kai to Allah ya ce lahira muna sanya ta ga wanda su ba wannan ne a gabansu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya idan Abdullahi bin Ummi Maktum ya zo sai ya ce marhaba maraba da wanda Allah ya faɗe ni saboda shi kaga ba wulakanta shi ba ba jiji da kai masa ba a'a saboda ya katse shi yana cikin magana sai nuna bacin rai ba don ya nuna kaskanci ba ba don cewa shi ba komai ba ne amma saboda wannan in ya zo yake masa mara ba sai ya kusantar da shi idan ya kama hannun ka ya gaisa da kai sai dai kai ne za ka cire hannun ba shi zai cire hannu da gare ka kuma kowaye to Allah ya ce lahira kenan Allah yana sanya ta ga wanda ba sa jin ɗaukaka da girma a bayan kasa ko ba sa neman barna ba sa neman yaɗa sabo a bayan kasa ba nema suke su yada sabo da kama karya da izza da kuma keta iyakokin Allah a bayan ƙasa ba to su ne Allah yake sanya lahira a gare su wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah to amma wannan kamar yadda ibnu kathir ya kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan wajen yace <clears throat> a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi wahayi a gare ni kan cewa ku yi tawalu'u wato ku kaskantar da kanku kaskantar da kanku hatta la har ahadun ala ahad har yanda wani ba zai zo yana alfahari akan wani ba ya cewa ni ne kaza mu ne kaza kai ina kai ina wannan mu ne yan kaza mu ne yan kaza ba zai yi alfahari kada wato ku kaskantar da kai har yanda babu wanda zai yi alfahari akan wani wala yabghi ahadun ala ahad kuma wani wato ba zai yi shishigi ya keta haƙƙin wani ba saboda yana ganin kan cewa ya fi shige zai yi kama karya a kanta sannan ya zo lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda di yake da koda mai kwatankwacin kwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba sai wani mutum ya ce ya rasulallah inni uhibbu an kuna rida'i hasana ni ya rasulullah ina so mayafi na ya zama to kyakkyawa wa na'ali hasana takalmi na kyakkyawa to yayi kalkal kalkal da shi afa min al-kibri zalik to wannan yana daga cikin girman kai qala la inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son kyau Allah yana son ado abinda Allah baya so ka rinka fariya da adam ka rinka jiji da kai wato kana tafiya kana ganin kanka kana kallon kanka kamar ɗawun su wato bai isa ba ma bai isa ba ma wato ka sa mai kyau a'a wato kana nuna mutane a gani fa gashi nan fa to wannan fariyar ita ce Allah baya so al'ujub mutum ya rinka mamakin kansa da kansa to shine abin da Allah baya so amma dan mutum ya zama to kayansa kyawawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ga riga mai kyau ambajaniya sai na Umar ya ta wannan dan utsaridu da yazo da ita na Umar ya ce ya rasulullah ga wannan ka rinka sa ta in baki sun zo da kuma lokacin idi da juma'a sai ya karba bai ce ya ki karba ba sai ya ce amma wannan ba wanda yake sa ta ce wanda ba shi da rabo a lahira saboda ta alharir ce sai ya tura mata ita sai ce ya rasulullah ka turo min ita bayan kuma ka faɗa abin da ka faɗa a kanka yace ban ba ka ita mai banan ka saka sai na Umar ya tura ma wani dan uwansa mushriki a maka to ka gani idan shahidin ya tabbatar da shi akan cewa tuface mai kyau da za ka rinka sata lokacin fuskantar baki da lokacin idi to lokacin da ake so a sa kaya kyawawa to amma wannan ba girman kai bane wannan ba girman kai bane shi girman kai a zuci yake yayin da ka sa abin da kake ji a cikin zuciyar taka ita shi ne abin gudu to sannan Allah ta'ala ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wanda duk yazo da kyakkyawa to yana da abin da ya fita alheri yana da abin da ya fi wannan kyakkyawar alheri wato shine Allah zai rubanya masa Allah zai ninka masa shi har sai ya fi abin da ya zo da shi na kyakkyawa wa man ja'a bis sayyi'a wanda ku yazo da mummuna fala yujzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malu to waɗanda suka aikata mummuna ba a yi musu sakayya sai da abin da suka kasance suna aikatawa wato sai iya abin da ka aikata shi sakamakon sakamakonka to sannan Allah ta'ala ya ce وهو في أعلم من Innan ladhi farada alaikal alquran haƙiƙa wanda ya wajabta maka wato shi shine tilawarsa da isar da shi da aiki da abin da ke cikinsa, sa duka ila ma'as wallahi zai dawo da kai ya zuwa ga makoma ita ce makka wannan karfafa wal ba lil muttaqin saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zai yi hijira da ya zo jufa ya duba ya kalli jihar makka ya kalli jihar makka ya yi shauƙi kan cewa gashi an fitar da ni daga cikin ya Allah ya saukan masa da wannan aya wanda ya farlanta maka alqur'ani ka da Allah ya sufanta maka kanka mm. innal ladhi farada alayka alqur'ana wanda ya farlanta alqur'ani a kanka ka ji abin da zai ba shi aminci wannan alkur'anin da Allah ya tsora shi a kanka ka karanta shi ka isar da shi ka aiki da shi to wanda ya maka wannan to ka san ko wannan zai sa ya ji ni ne wannan Allah sifa ce ta Allah jalla wa'ala mai sanya kwarjini a cikin zuci da ƙauna wanda ya maka wannan ya baka alkur'ani ya farlanta maka aiki da shi bayan baka iya rubutu baka iya karatu ba baka koya ba baka je ka zauna inda za a koya maka ba ya baka aya da babu kamarsa to shine zai dawo da kai zuwa ga makka to wannan shine zai sanya masa kauna kuma haka ya Allah haka ya faru ya dawo da shi ya shigar da shi cikin makka ya dora shi akan makka bayan bai taba bai taba bai taba halarta ta ga wani babu kafin shi sai Allah kuma ya ce masa qur rabbi annamu man ja'a bil huda to ce ne ubangiji na shine mafi sani da wanda ya zo da shari'a wato wanda ya zo da shirya da yake cancantar nasara daga Allah da kuma sakamako daga Allah wa man huwa fi dalalin mubin da kuma wanda yake shine a cikin bata mabayyani kamar yadda annabi Musa Allah ya ce masa wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi wa man takunu lahu aqibatu dar dama surar tana kamanta annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamar yadda Allah ya dora annabi Musa akan Fir'auna to kai ma ga shi nan Allah ya maka alkawari zai mayar da kai makka duk waɗannan waɗanda suka zo suka fitar da kai za a bijirar da su a gabanka sai dai ka ce me kuke tsammanin zan yi da ku wannan a sanya maka wannan kaunar alaihi wa alai kuma wannan yana daga cikin abin da yake karfafa wal aqibatu lil muttaqin ba zai kai mu kai karshen sura ba sauran aya biyu na'am ما كنت ترجو أن الكتاب إلا رحمة من فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ إليك ودعو إلى ربك ولا تكونن Allah ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab kai baka kasance yace baka kasance kana kauna baka kasance kana kauna a sauka wato a jeho da littafi zuwa gare ka ba wato baka taba tsammanin za a yi maka wahayi ba ba shiri kai ba ba tsara shi kai ba ba ka tsammanin za a yi maka wahayi saboda baka shirya ba baka je ka koya ba ka taso a cikin kafirai wanda ba ka rubutu ba ka karatu ba waɗanda yake masana littafin Allah ba ne sai Allah maɗaukacin sarki ya baka illa rahmatan min rabbi amma rahama daga ubangijinka ita ce wato ta sa Allah ya zaɓe ka ya sanya kai ka zamanto hakimul anbiya wal mursalin cika makin annabawa da mutane Allah ya saukan maka da aya da babu kamar ta fala takunanna zahiran lil kafirin dan haka kada ka zamanto mai taimakawa ga kafirai wato kada ka taimaka musu a cikin al'amarin su ka karkata ya zuwa ga abin da suke nema ka yi duk wani abu da za su kawo wanda ya zama to taimako ne ga kafirci kada ka yi wannan tasbiki ne ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato saboda rahamar da Allah ya yi maka da baka taba tsamma baka taba tsammanin cewa za a saukar maka da wannan ilimi ba ya zama to Allah ya baka ilimin al na wal akhiri a baka abin da babu wanda ya san shi a bankasa wanda duk suka fi ilimi idan suka zo ka zo musu da abin ka zo da shi sai dai su rusuna maka baka taba tsammanin za a yi maka wannan ba sai dai rahama daga gare daga Allah to saboda wannan rahamar da Allah ya maka to kada ka karkata zuwa ga kafire, kada ka taimaka musu wala yasuddunka an ayatillah kada su hane ka daga ayoyin Allah wato kada su wani abu da zai dauke ka daga ayoyin Allah su hana ka ka karanta littafin Allah ko ka isar da sakon ko ka aiki da shi kasra baka raba da alqur'ani kasra baka da ayoyin Allah kada su maka asad shine su toshar da kai su hana ka ba'da iz unzilat ilayk ba'da bayan an riga an saukar da ita gare ka wato shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin wani abu da Allah ya saukar masa ba hatta abinda Allah ta'ala zai ce abinda da kake wato baka so mutane su sani wa tashan nas wallahu ahqqu an tafsha wato abinda kamar ta da Zainab Allah ya daura auren amma yana jin nauyi ya zai fuskanci mutane da wannan amma kai zai karanta to Allah yake masa kada ka kada ka hana ka daga ayoyin Allah bayan an saukar masa da su o ila rabbi kai kira zuwa ga ubangijinka wato ka kira mutane zuwa ga ubangijinka wannan nuni ne kan cewa karka damu da duk abin da ake maka ka tsaya akan kira zuwa ga Allah to wanda yake kira zuwa ga Allah to aiko ya kan yana tare da Allah saboda haka ne wani abu wanda wani zai yi zai dame shi to shine irin wannan tasbitin kaga da ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala takunanna minal mushrikin kada da kai ka zamanto a cikin mushrikai wato kada wani abu ya sanya ka ka zamanto kana tare da su ka bar tauhidi kada wani abu ya sanya ka ka bar tauhidi ka karkata zuwa ga shirka kun ga an yi shi da hani da karfafawa da nurul tauhid wala takunanna kada ka fuskura ka zamanto tare a cikin mushrikai wala tad'u ma Allah ilahan akhar aka sake karfafa wannan aka ce kada ka kira wani ubangiji tare da Allah wani wani abin bauta na daban kada ka kira shi tare da Allah wannan yankewa dukkan tsona ne daga mushrikai idan suka ji wannan suka ce a ah, to ai wannan kuma babu yadda za mu yi da shi ana gaya masa wannan abin yaushe za mu yi tsammanin kan cewa zai dan karkato mu ma mu karkato mu hada tsakiya la ilaha illahu Allah ya ce babu abin bauta da gaskiya sai shi daɗa ƙarfafa kan cewar babu wani ubangijin tare da shi wato kada ka kira wani ubangiji daban tare da Allah domin babu wani ubangijin sai shi saboda haka ina yake balantana ma ka kira shi to wanda yake da wannan tauhidi wanda yake da tauhidi ya san la ilaha illallah ba yadda za a iya kira wani ba Allah ba kullu shay'in halikun illa wajha dukkan wani abu halakakke ne sai zatin Allah sai an an an kinaya akan zaki ga da wajhuhu saboda wato fuskar Allah kuma wannan tabbatar da cewa Allah ta'ala yana da fuska za a ga fuskar Allah amma Allah ne ba wai fuska ce in an yi tunanin fuska ka so soma tunanin fuskar dan adam ko fuskar doki ko fuskar ko fuskar rana ko fuskar dutse ko makamancin wannan sifofin Allah sai Allah amma abinda Allah ya tabbatar masa za mu tabbatar masa a bisa muradin Allah jalla wa'ala, a bisa cewa laisa ka mislihi shay ba abin da ya kama da shi saboda haka dukkan wani abu halakakke ne sai zatin Allah kullu man alaiha fan dukkan abin da ke bayan ta zai kare zai tafi duk tun daga manya-manyan halittun Allah sammai innan da kake gani kullu shay'in halikun illa wajha Allah yake kama bada'ana awwala khalqin nu'idu haka komai zai kare kamar yadda ya faru halitta haka zai dawo da shi lahul hukum hukunci na sani wato shine mai zartarwa hukunci a cikin halittarsa na sani ba wanda ya yi itiraji da hukuncinsa in yi maka yayi in bai yi ba kuma babu ne yi maka wa ilaihi turja'u gare shi kuma za a mayar da ku ko kun so ko kun ki ko mun so ko mun ji kowa kana gani in ya mutu cikin kabari za a sashi in ya cika aka sashi cikin kabari nan wajen Allah ya tafi saboda haka ko mun so ko mun ki wa ilaihi turja'u da haka Allah ya kara wannan sura ku ji irin gwabin magana ta alkur'ani Allah ka saka zukatan mu da hakkin alkur'ani وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واغفر به ذنوبنا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به لحومنا ونور به دماءنا ونور به بشرتنا ونور به عظامنا ونور به عصبنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات جنات النعيم اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة وارزقنا شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وارزقنا شفاعة الصيام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين